وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wanda shi ne darasi na 431 a karatun bulugun marami da muke gabatarwa littafin ibn hajjar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabul qabaji a yau za mu karanta hadisi na hudu zuwa na bakwai insha Allah a wannan babu wannan darasin yana dauke da bayani na farko akan tsarin alƙalanci bayani na farko akan tsarin alƙalanci wato tsarin alƙalanci bisa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعن أمر بن العاص رضي الله عنه an karbo hadisin nan daga amru bin al-as sahabin annabi sallallahu alaihi annahu sami'a rasulullah ya ji manzon Allah ya kulu yana cewa shi wannan sahabi amru bin ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakim idan mai hukunci ya yi hukunci fadi ta hada sai ya yi ƙoƙarin dacewa da daidai sun ma'asa ba sai kuwa ya dace da daidai ɗin falahu a jirani yana da lada biyu idan mai hukunci ya yi hukunci ya yi ƙoƙarin ya dace da daidai ya kuma dace da daidai ɗin ta hukuncin nasa to falahu ni, zai samu lada biyu wai za ka kama kuma idan ya yi hukunci fajita hada ya yi ƙoƙarin dacewa da daidai sun ma'akfa a sai ya yi kuskure falahu ajorun to yana da lada ɗaya mustafakun alai hadisin yana sahihul bukari babu ajirin hakim idan ta hada fa usaba akhta'a hadisi na 7352 musamman ma al'imamu bukari masa babi haka nan ma al'imamu musulmi babu ajirin hakim idan ta hada fa'afa ba au ahfa'a Kowannan su al'imamu bukari da musulmi babin da ya kawo hadisin ke na yamar babi mai zaman kansa saboda hadisin yana da falala hadisin yana da albarka hadisin yana da albarka domin idan ka dubi wannan hadisin gaba daya mai hukuncin bai samu laifi ba mm, eh, idan mai hukunci ya yi hukunci ya yi ƙoƙari shi ne hada dagewa mutum ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙarin ya dace da daidai hukuncinsa ya dace da gaskiya shi ne iya ƙoƙarinsa tun farkon hukuncin shi wannan mai hukuncin ƙoƙarinsa shi ne ga cewa ya yi abin daidai da karantarwa Allah da kuma na manzon Allah fa a kuma a asaba sai kuwa Allah ya sa ya dace ɗan dama niyyarsa kenan kuma Allah ya sa ya dace to sai annabi ya ce yana da lada biyu to idan ya yi kokari ya dace da daidai sai ya yi kuskure amma dai ka ba niyyarsa ba ne ya yi kuskure din farko niyyarsa ita ce ya dace da sunnar annabi ya dace da hukuncin Allah amma kuma sun ma'akfa a sai ya yi kuskure to nan ma dai ba za a ba shi laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake falahu ajrun yana da lada daya kaga kenan bai tashi da laifi ba gaba daya to don haka yasa hadisi yake da albarka hadisi yake da falala to illa dai me ake nufi da mai hukunci wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani eh, annabi ya ce idan hakamal hakim idan mai hukunci yayi hukunci to wannan kalma mai hukunci tana da fasara kashe biyu tana da hukunci wanda ya zamanto amun fi kulle eh, hakim ya shafi duk wani mai hukunci ka ɗauka akwai wani mai hukunci musamman da annabi yake magana a kansa shi dai abinda manzon Allah ya ce idan mai hukunci ya yi hukunci saboda haka duk wanda zai hukunci wannan hadisin ya hau kan shi wanda shi ne ke ce ma alhukumul hukunci ne wanda ya game kowa a kuma yana da kyau mu gane wata ka'ida guda wanda tana karkashin ilmul usul ka'ida ce kusan duk littafin usul idan ka duba zaka gani wanda duk malaman sunna sun ittifaki akai domin akan haka Allah ya tsara alqur'ani kuma akan haka sunnar manzon Allah ta tabbata misali daga cikin littafan usul wanda za ka samu wannan shi ne kamar littafin anwarul buruk na al-imam Allah ya masa rahma yana na nabi shafi na da biyar. ka'idar ita ce ka'ida wanda tana da kyau mu in mutum ya sani zai fahimci abubuwa da yawa domin ne abin da dama ƙa'ida ta ɗauka, idan aka ce wannan abun ƙa'ida ne idan ka fahimce ta to da yawa za ka warware matsaloli ba kama yi tambaya ba saboda akan abin akan haka Allah ya tsara alkur'ani da hadisin manzon Allah ka'idar ita ce al-mufradul mu'arraf bil alif wal lam idan kalma ta zo al-mufrad kalma daya kuma ta zo da aliful lam don in ka dubi hadisin nan al-hakimu ay al al-mufrad alhakim mutum guda ne ba jam'i ba ne ba ce alhukamu ba alhukamu shi ne jam'i ko amma idan aka ce alhakimu almufrad to kuma ba a kawo shi da nukura ba sai zama to yana da alifin dalalun shi ne almu'arraf don haka almufrad almu'arraf bil alif wallami abinda malaman usul suke cewa yufidul umum idan kaga kalma ta zo al-mufrad da alifun lamun to ma'anarta ya shafi kowa karka takaita ma'anarta tana game kowa gaba daya wannan ka'ida ce ta usul kuma in ka dubi alqur'ani ma hakan zaka gani kamar misali a suratul baqara aya ta 275 Allah madaukake ce ahallallahu al-bai'a أحل الله البيع البيع أي البيع كلمة مفردة أما كذا تزود عليكم اللام الله يا هل تشنكي تكرك زونا تنبيع واني إلي بابو tunda cinikin al-mufrad ne ya zo da alifun lamu kowane irin ka ba za ka bambanta wannan cinikin a za sai idan ya saba maka'ida wanda shi ne amma idan Allah ya kawo kalma guda da alifun lamun to ba shakka ya shafi kowane misali kuma a suratul isra'i wanda da yawa zaka gani alqur'ani yana dauke da wannan da kuma hadisan manzon Allah sanda wannan misali ne ta gefen hadisi cikin alqur'ani Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala taqtulun nafsa an-nafs al-mufrad kaga zo da alifun lamun kar ku kashe rai to sai ka ce wani rai kowane rai karka kashi shi sa kalma ta annafsu don mufrada ce don da ba kawo da annufusu ba wala taqtul an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq don haka yasa ba ma waɗannan misalai ba duk alqur'ani inda duka ga kalma ta zo al-mufrada haka nan a maganar annabi Muhammad da inda ka samu magana ta manzon Allah aka samu kalma ta zo al-mufrada al-mu'arrafa bil alif wal lam babu shakka ma'anar wannan kalma yufidul umum yana game komai to inda aka samu matsala kawai shine masabar malikiya masabar al-imam malik suka ce illa talaq banda saki shine kadai wato duk a cikin ah, tsari na ka'idan nan da aka yi saki ne kalma ta المفرد باتا ba ta ɗaukan ma'anar مثال domin misali inda mutum zai ci idan ban yi kaza ba saki ya tabbata gare ni kaga ya kawo al ai ya rata saki da wani aiki sai zama bai aikata abin ba to idan kana nufin al'umum kaga kenan saki uku ya tabbata wannan dalilin ya sa ka ga a malikiya suna da wannan fahimta don ba shakka dama idan aka ce a falaku kalma ce ta almufarada tun tunda ta zo da alifun lamun idan mutum ya ce in ban yi kaza ba ko in na yi kaza ko ko ya ce wa matarsa in kin fita a bakin aurenki bakin aurenki to auren kalma inda da larabci ne zai zo a falaku ne idan ya taho da a falaku da alifun lamun to idan matan nan ta yi wannan abin fa aure ya kare karkab tsakaninka da ita saboda at-talaqu din kalma ce mufarrada sannan ta zo da alikul lam kaga ta ta bada al-umum gaba ɗaya sakin da aka baka dama ka riga ka zubar da shi to wannan shine a fahimtar malikiya babu shakka don haka zaka da ana cewa idan mutum ya irin wannan kalmar har yanzu zaka ga akwai wannan matsala saboda littafan fikihu suna cike da wannan hukuncin wanda ya ce idan mace ta yi kaza a bakin aurenta in ta yi ta ce ta kai auren ya kare ko jiya wani ke tambaya ana ta rigima malamai sun ce sam babu aure saboda gashi na alitabin biyu kuma gaskiya ne amma fahimtar malikiya ne a ka'ida ta musulunci idan ka dubi asali a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zamanin sayyidina abubakar har zamanin sayyidina umar idan aka ce mutum ya furta kalmar saki saki dama ɗaya ce Allah yake baka baya baka fiye da ɗaya ba zai taɓa yiwa ka haɗa ukun gaba ɗaya ba sai ka yi an maida a sake wani saki a maida sannan a sake wani saki amma muddin baka mayar ba ba za ka goye wani saki ba saboda idan ka ƙara wani saki ka yi saki a idda ke domin sakin guda ɗaya aka baka dan akwai mutumin da zai saki matar sai ta kusa gama idda ke to na ƙara guda to ai tana isa, ba a sake a cikin isa, sai ka mayar da ita amma da zai ce na mayar da aurenki kuma na sake ki to ba shakka ita ta sake fara wani isa, babu shakka amma muddin ba a mayar ba ba za a goye sake wannan shine inda aka samu bambanci tsakanin wasu masabobi da masabata al-Imam Malik rahimahullah wannan shine abin da ya kamata mu sani Ka'idar. da ta tabbata kuma duk malaman sunna sun yarda da wannan ka'ida idan kalma ta zo al-mufrada ta zo da alifun lamun ta ga mai kowa to sai mu dawo ga wannan hadisi tunda malamai sun yi nazari ne game da tsarin larabci da maganganun mazan Allah da yanda magana ta zo a cikin alkur'ani ta yi wannan ka'ida idan kalma ta zo al mufrada ta shahi kowa idan annabi ya ce idza hakamal hakim idan mai hukunci yayi hukunci hada ya dage yayi kokari ya dace da gaskiya a asaba sai ya dace da gaskiyan falahu ajran yana da lada biyu waye annabi yake magana a kansa zaka ya shafi duk wani musulmi duk wani musulmi saboda wannan kalma ta alhakim Allah ya samu gani ya ummu hukumu bainal awlad kai ai kana hukunci tsakanin ‘ya'yanka ko kana hukunci a tsakanin yaranka ai ya kamata ka yi ƙoƙari ka dace da gaskiya ta wajen hukuncin idan ka dace da gaskiyar ladan ka biyu idan ka yi niyyar ka yi gaskiya ta wajen hukunci a tsakanin ‘ya'yanka aka samu kuskure ladan ka guda ba Ka kaga ne annabi ke karantar da mu duk sa'ilin da za mu yi hukunci duniyar mu ita ce mu dace da hukuncin Allah da na manzon Allah Allah ya samu gane saboda ka dole wannan ya shafi kowa wannan shine abu na farko da ya kamata mu gane game da wannan hadisin wannan magana ta annabi ta shafi kowa duk wani musulmi idan zai yi hukunci niyyarsa ta zama ya dace da hukuncin Allah da na manzon Allah duk idan da zaka yi hukunci ka kulla wannan niyya to idan ka dace da gaskiya ladani idan ka yi kuskure ladani in za ka yi hukunci a tsakanin yaranka a tsakanin iyalanka a tsakanin yan uwa kuma in ka dubi Alƙur'ani ma ya tabbatar da wannan misali a suratul an'am aya ta 152 wa idza qultum fa'dilu sai Allah ya ce ne walau kana za qurba wa idza qultum fa'adil, ai kaga ana magana da dukkanmu ne idan za mu yi magana to mu yi adalci ko da kuwa waɗanda za mu yi hukunci a kansu ɗin nan makusanta ne gare mu in ka dubi littafan tafsiri kar misali fassara al-imamu tabari al-imamu tabari yace la tahmilannakum qarabatu qaribin aw sadaqatu sadiqin kada saboda wani na kusa da kai ne ko wani abokin ka ne hakamtum bainahu baina ghairihi idan aka ce za ku yi hukunci tsakanin shi da wani an taqulu ghayra al-haqqi fi mahtakama ilaykum fihi wani zo ka yi hukunci tsakanina da wani to ka gyara niyyar ka Ka tabbata za ka yi ƙoƙarin tsaye da hukuncin Allah ne da na manzon Allah wannan kaga ya dace da abin da alƙur'ani ya nuna na biyu fa suratul ma'ida aya ta takwas ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti kaga wannan kira akai ga masu imani gaba daya don haka hukuncin da annabi ya yi ba wai ya shafi wani wasu ba ne kaɗai a matakin farko ya shafi duk wani musulmi ya shafi duk wani mai imani ya ayyuhal ladzina amanu kunu na lillahi shuhada a qist haka na a suratun nisa ayata 58 wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli in za ku hukunci a tsakanin mutane ku tsaye da adalci inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira wannan fasara guda kenan don haka wannan hadisin ya kamata mu tabbatar yana aiki ta fuskoki guda biyu yana aiki ta gefen al'umum sannan kuma yana da al al-khusus ta ina aka samu al al-khusus wanda shine ma'anarsa na biyu annabi ya ce idan mai hukunci ya yi hukunci ai in ka lura ibn hajar bai kawo hadisin ba sai a ƙarƙashin bayani game da alƙalanci amma hadisin bai tsaya ga alƙalai ba wannan shine fassara na farko na biyu fa ya fi aiki akan alƙali wannan shine abu na biyu wa khasun bil qudat wannan hadisin ya fi aiki akan alƙali akwai bayanin da Abdul Aziz bin Baz yayi a littafin Majmu'u Fatawa wa Maqalatihi wanda yana mujallar na 25 shafi na 267 ya ce asali malamai suna daukan wannan magana ta annabi suna aje ta abin da ya shafi ilimin alƙalanci wannan wani gargadi ne wanda ya shafi tun mutumin da yake alƙalanci farko matakin farko ya yi ƙoƙari ya ga cewar yana da ilimi domin idan baka da ilimi ya za a yi kai ƙoƙarin dacewa da hukuncin Allah da na manzon Allah ba zai yi ba sai wanda ya karatu shi yasa malamin ya ce fa haza fil wannan ya shafi malami fil alimi alladhi ya'rifu al ahkam ash-shar'iyya wa laysa jahilan kaga matakin farko annabi yana magana ne game da alkali ya zama mai ilimi ya zama mai ilimi domin idan aka zo za a yi eh, an kawo ƙara gabanka abinda annabi ya faɗa ya kamata ka yi ƙoƙarin dacewa da hukuncin Allah da na manzon Allah to idan baka san hukuncin Allah da na manzon Allah ba za a yi ka yi ƙoƙarin dacewa kaga ba zai yi ba don haka yasa ya shafi wanda ya san ilimi na alƙalanci sai ce to amma duk ƙwarewarka duk dagewarka duk iliminka babu shakka sai yi kuskure walakin qad takfa alayhi ba'd al-umur wa tashtabihu alayhi ba'd al-ashiya duk ƙwarewar alƙali za a samu wani lokaci al'amura sukan rikice mar za a samu wata matsala ta zo wanda ta fi ƙarfin iliminsa ya kuma yi iya ƙoƙarinsa ta inda zai gano hukuncin fa ya ci tahid wa ya taharril haƙƙa ya dage ya yi ta ƙoƙari ya yi bincike ya gano gaskiya game da wannan hukuncin wa yin fil adillati shar'iyya saboda ka ya dubi dalilai na shari'a eh, abin da ya shafi min alqur'ani was sunna ya dubi dalilai ta gefen alqur'ani ya dubi dalilai ta gefen sunnar manzon Allah wa ya taharral hukuma shar'i ya yi ta ƙoƙari ya gano hukuncin shari'a game da wannan ƙarar da aka kawo lakin na lam yusuf ya yi iya ƙoƙarin amma bai dace ba to sai annabi ya ce fa haza lahu ajrul ijtihadi wannan zai samu lada ladar dagewa na ƙoƙarin a dace da gaskiya amma lada ɗaya zai samu ya hu ajrul sawab akwai lada na biyu shine wanda ka dace ka yi hukuncin gaskiya akwai lada na farko ka yi ƙoƙarin ka dace da gaskiya ƙoƙarin naka akwai lada a kai dacewarka akwai lada a kai to idan bai dace ba ka ga da lada guda wa kafahu mafhunu sannan kuma kuskuren da yayi Allah zai gafarta mishi saboda me ba da gangan yayi ba li'annahu alimun arifun bil ya riga ya san yana da ilimin alƙalanci Kan haka ba jahili ba ne walakin fi ba abin masa'il kad ya zalifu babu ijtihadi wa taharri duk iliminka babu shakka sai an samu wani guri wanda za ka yi hukuncin amma kuma baka dace da gaskiyar ba amma abin da ake dubawa shin farko tukuna me niyyarka lokacin da za ka yi hukunci ga wannan ƙara niyyarka ita ce ka dace da hukuncin Allah da na manzon Allah to kaga idan mutum yana da wannan niyya kuma yana da ilimi shi yasa yake wa niyyatu salihah fa hadha yu'ta ajrul ijtihadi wa yafutuhu ajrus sawabi zai samu ladar dagewa ya rasa ladan dacewa to idan kuma aka yi sa'a ya dace din fa kaga kenan ladan sa guda biyu to don haka hadisin kaga yana aiki kan mutane kashi biyu na ɗaya ya shafi musulmai gaba ɗaya na biyu ya taƙaita ga alƙalai su kuma haka duka malaman da ke sharhi game da wannan hadisin suke bayani kowane malami za ka ga yana kawo wannan bayani kamar yadda abdulaziz bin baz ya gabatar misali ibnu hajar mai littafin bulugun mara sharhin da ya hadisin a littafin fatul bari wannan babi da muke magana babin da al-Imam Bukhari ka wannan hadisi yana mujallar na uku shafin 330 yace yushiru ila annahu abinda annabi yake mana ishara la yalzamu min raddi hukmihi aw fatwahu idza ijtahada fa akhta an ya'tamu bi zalika idan alqali yayi iya kokari ya yanke hukunci dan yayi kuskure karka dauka yana da zunubi shine abin da annabi yake karantar da mu dan alkali yayi kuskure ta wajen hukunci karka dauka yana da zunubi amma sharadin safa shine ya kasance yana da ilimi kafin ma yayi wannan hukunci bal idza bazala wus'ahu ujra ibn hajar yace idan alkali ya dage ya zage wato ya dage kokarin ta iya kokari akan ya ga cewa ya dace da gaskiya to lada za a bashi fa in asaba bu'ifa ajruhu idan ya dace da gaskiya a bashi lada ninki biyu lakin law aqdama to amma sai ibnu hajar ce da a ce alkali zai tinkari alkalanci au afta bi ilmi ko ya bada fatawa misali malami ya ba da fatawa na jahilci malami ya ba da fatawa na jahilci lahikahul ismu wannan yana da zunubi domin eh, la'akari da wancan hadisin muka karanta na baya don ibn hajar abin da ya fara kawowa kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi hadisin farko wanda ibn hajar ya kawo a littafin alqaba wanda annabi ke cewa alqudatu salasatun alqalai uku ne manzon Allah yake nuna cewa alƙalin da ya yi hukunci ƙawabin ƙaba ala jahlin duk alƙalin da ya yi hukunci akan kan jahilci fahuwafin nari haka annabi ya ce wannan alƙalin ɗan wuta ne kaga kenan ba a magana akan mutumin da zai tunkari alƙalanci da jahilci ana magana akan wanda ya karba alƙalanci kuma yana da ilimi ya kuma iya ƙoƙari ya yi hukunci da ayar alkur'ani da sunnar manzon Allah idan ya yi kuskure ba shi da zunubi a wurin Allah lada za a ba saboda wannan kokarin da yayi yi naga cewar ya dace da da hukunci na gaskiya to da shi da malami hukuncin su guda ne idan malami ya bada fatawa ba shi da kwarewa a ilimi ba shi da sanin hanyar bincike ba shi da ilimin bai san alƙur'ani bai san sunnar manzon Allah ba ibn hajar yake fa afta bi ghairi ilmi sai ya bada fatawa babu ilimi to asima lahika hul ismu ko da ya dace da gaskiya zunubi ake rubuta mai bai da lada saboda ka idan mutum zai yi karambanin amsa fatawa da akan jahilci ko da ya dace da gaskiya wallahi ba shi da lada in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ibn munzir yake cewa fa in eh, inna ma yuqjaru al-hakimu idza akhta'a aliman bil ijtihadi fajtahada ai in kaji an a bawo mai hukunci lada yana da ilimi ne yayi hukuncin wa amma fala idan ba da ilimi yayi wannan hukuncin ba samu lada kai ba wannan bayanin ibnu hajar mai sharhin hadisin al-imam kuma haka ma al nawawi mai sharhin sahihu muslim shi ma haka ya faɗa yana mujallar goma sha biyu shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai da farko ma al'imamu nawawi ya ce a ajma al-muslimuna ala na hadha hadis malamai gaba ɗaya musulmai sun yi ittifaki duk malaman sunna sun yarda cewa wannan hadisin da annabi yake magana a kai, fi hakimin alimin ahalin lil hukumi ya shafi mai hukunci masani wanda ya dace ya yi hukunci fa'in asaba falahu ajirani ajiran bil ijtihadi eh, ajirun bil ijtihadi wa ajirun bi isabatihi saboda kokarin ya dace da gaskiya zai samu lada saboda dacewarsa da da gaskiyan ya samu wata lada kaga biyu kenan wa in akhta falahu ajru ijtihadihi idan ma kuskure yayi yana da ladan dagewar da yi fa amma man laysa bi ahli al-hukmi al-imam nawawi yace duk malaman suna sun ittifaki wanda bai dace yayi hukunci ba fala yahillu lahu al-hukm to baya halatta gare shi wani hukunci fa in hakama in ko yayi hukuncin fala ajra lahu bal huwa asim baya samun lada sai dai zunubi wala yunfadu hukumu hukumu ba za a zartar da hukuncinsa ba sawa'un wafaqal haqqa am la ko da ya dace da gaskiya kuma ko da bai dace da gaskiya ba anna isabatahu ittifaqiyya laysa sadira an asli saboda ko da ya dace da gaskiya wannan an samu ko incident ne ba wai saboda ya dace da wani asalin da ya rike na shari'a bane fa huwa asil fi jami'i ahkamihi don haka idan alkali ya yi hukunci da jahilci to ba shi da uzuri a wurin Allah a ko da yaushe zunubi ake rubuta mar ba a rubuta masa lada Allah ya kare to kaga hadisin nan ya tabbatar mana wani sauki da aka samu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wani sauki da aka samu daga wurin Allah game da al'amarin da ya shafi hukunci saboda Allah ya yi umarni a yi hukunci da adalci a yi hukunci da gaskiya to amma dan adam dole zai kuskure to sai manzo Allah yake nuna cewa idan kayi kokarin ka yi gaskiyan baka dace ba ba za a rubuta maka zunubi ba Allah zai rubuta maka ladani kuma kar ka dauka akwai wanda ya tsira babu wanda ya tsira babu wanda za a ba shi alƙalanci yayi alƙalancin sai gama ba a sami shi da kuskure ba wane shi don haka malamai suke magana misali kamar ibn taymiyyah a littafin majmu'u fatawa yana mujallar na goma sha ɗaya shafi na sittin da shida ya ce falaisa min sharti auliya illahi mustaqin Allah ya kunu muku fi ba'd ashiya ko da waliyai ne idan ka dai ana cewa waliyi kar ka ɗauka sharaɗi ne waliyi baya dai waliyi baya kuskure ba gaskiya ba waliyin Allah yana kuskure sai dai khata'an madhkuran lahu kuskuren na waliyi ana gafarta masa saboda me waliyi ba zai kuskuren da gangan ba a matsayin gazawa ce ta halittar ɗan adam bal wala min shartin tarku sagair mutlaqan babu ma wani malamin suna wanda yake waliyin Allah ba za a samu yana ƙananan laifi ba bal wala min shartin tarku kaba'ir ba abin mamaki bane ka samu waliyin Allah ma ya yi babban laifi amma dai bai dawama akai zaka ga ya tuba shi sa Allah da ya tashi magana a suratul zumar aya ta 33 yace wallazi ja'a bis sadiqi wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda yazo da gaskiya kuma ya gaskanta gaskiyar waɗannan su ne masu kiyaye Allah Su sai ibn taymiya yace wallazi saddaqa bihi li'anna al-musaddiqa ghayru alladhi ja'a bis sadiqi wanda ya zo da gaskiya annabi muhammad wanda ya gaskanta gaskiyar aka ce sayyidina abubakar siddiq Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama shi yasa yake gairul ladhi jaa bis-sidqi wallazi jaa bis-sidqi kamar ake wallazi saddaqa bis-sidqi dan haka abu biyu ne man talabbata lahu hadha al-wasf kana muradan bihi ashabu muhammad shi ibn taymiyyah yana ganin ba ma sayyidina abubakar kadai ba ai ba sayyidina abubakar kadai ne ya gaskanta annabi muhammad ba saboda haka magana ayat ta ɗauki mutane kashi biyu na ɗaya, shi kan saman zon Allah allazi ja a sidqi huwa Muhammadu, wallazi saddaqa bis-sidqi wallazi saddaqa bis-sidqi yace al-muradu bihi ashabu muhammadin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da Allah ya faɗa sai ya ce lahum ma sha'una inda rabbihim zalika da jazaa'ul muhsinin bayan ya ce ulaika humul muttaqun waɗannan su ne masu kiyaye Allah sai Allah ya ce a gaba li yukaffiru Allahu anhum aswa allazi amil Allah zai gafarta musu mafi munin abin da suka aikata ashe kaga sun aikata mummuna kenan amma Allah zai gafarta Allah ya tabbatar sahabban sun aikata abu mara kyau yace ne zai gafarta li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amil mafi munin ma abin da suka aikata Allah zai gafarta musu wa yajzihum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun Allah ya saka musu ladan su sakayya mafi kyau fiye da aikin da suka yi to sai yace faqad wasafahum Allah bi annahum humul muttaqun kaga da farko Allah ya ce su ne masu kiyayewa sai ce wal muttaquna ai al muttaquna hum awliya'ullah abinda alqur'ani ya nuna mana kenan masu kiyaye Allah sune waliyan Allah amma duk da haka domin ba za ka samu wani waliyin Allah da ya fi sahabin manzon Allah babu wanda darajarsa ta kai ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi Kama duk da haka ma'a haza sai Allah ya ce yukaffiru anhum aswa alladhi amilu Allah zai gafarta musu mafi munin abin da suka aikata kaga ya gwada hatta sahabbai suna da laifuka idan ana maganan waliyai babu kamar sahabban manzon Allah kuma gashi Allah ya tabbatar ya tabbatar zai gafarta musu asu alladhi amin saboda haka sai ya ce wa hadha amrun muttafaqun alayhi bayna ahli al-ilmi wal iman duk malaman sunna wannan sun yarda da shi aqida ta gefen azu sunna ita ce don an ce ba mutum wani waliyin Allah ne karka dauka bai taba kuskure ba bai isa ba domin idan ma ka kai darajar waliyi baka kai darajar sahabban manzon Allah ba to ga abinda Allah ya faɗa game da sahabbai su kansu saboda ka aqida ta azu sunna wal jama'a babu wanda zai samu daraja ta walittaka kuma a ce baya laifi a wurin Allah Ta wa ta'ala to a gefen ahlus sunna shine yake cewa inna ma yukhalifu zalika al-ghaliya min ar-rafida wa asbahi ar-rafida min al-ghaliya fi ba'd al-mashayikh eh, in dai ta gefen salaf ahlus sunna ne wannan babu sabani amma in ka dawo kamar gefen sufaye gefen shi'a to zaka ga suna tsarkake maluman su har ma a nuna mutum gaba ɗaya baya laifi fi ba'd al-mashayikh nan ma ba duka sufayen ba akwai waɗanda ke ganin wannan fahimtar kuskure amma gefen halin sunna babu saɓani haza amrun muttafaqun alai don haka ba daidai bane idan an ce ai malam wane yayi kuskure ya ce ya za a yi kamar wane yayi kuskure ai babu wanda baya kuskure sai manzon Allah wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa komai darajar malam komai darajar malam yana kuskure don ga a ce malami ba zai kuskure ba babu shakka da sahaban annabi Muhammad su ne sahun farko amma ka duba yanda Allah ya karkare magana wallazi da'a bi sidqi aka ce Muhammad saddaqa bihi ashabuhu ulaika humul muttaqun kaga an gama idan kana neman masu kiyaye Allah to daga annabi Muhammad sai sahabban shi sai Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin da ya alkawarin zai ba su aljanna sai ce liyukaffira Allahu anhum zai gafarta musu to idan ku Allah zai gafarta kaga akwai laifi kenan zai gafarta musu aswa allazi amilu mafi munin abin da suka aikata don haka wannan aya ta zama albishir ga sahabbai duk wani laifi da sahabi ya aikata inda ya mutu da imani wallahi dan aljanna Allah zai gafarta musu don Allah ya faɗa aswa kaga ba a ce za a gafarta musu laifi mummuna ba mafi muni ko mai munin laifi Allah zai gafarta musu wannan gidan salaf aqidan ahlus sunna kenan amma ba shakka idan kana duba ɗariƙu daban-daban zaka ga wata ɗariƙa da irin fahimtar ta wasu suna tsarkake malamansu su ma shi sama da annabi Muhammad Allah ya kare in ka dawo gefen shi a tazumu anna isna ashara ma'sumun shugabanni goma sha biyu na gefen shi'a waɗannan ma'asumai ne ba sa kuskure wannan shi a ci. amma in ka dawo gefen sunna wannan ba haka bane ka duba majmu fatawa da 35 shafi na 69 al-anbiya'u annabawan Allah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in hum alladhina qala al-ulama gefen sunna idan aka ce waye baya laifi ya ce annabawa wanda ita ce aqidan ahlus sunna innahum ma'sumun annabawa Allah ya tsare su ya tsare su daga me min al-israri ala dhunubi ko da annabi yayi kuskure baya tabbata akan. ka dubi alqur'ani duk wani annabin da ka ji an ce yayi laifi zai ka ya ce ya tuba Allah ya yafi. ai kaga ba kamar mu bane ko babu ranar da zamu san an gafarta mu da sai an tsaya a filin hisabi amma alqur'ani ya wanke annabawa tuntuni kaga ya nuna annabawa ma'asumai ne ba sa tabbata akan kuskure ba sa tabbata akan zunubi saboda me saboda jagorori ne idan Allah bai gyara kuskuren su ba kaga za su tsora mutane akan bata don haka ko da annabi ya yi kuskure sai Allah ya gyara kafin ma ya mutu fa amma siddiqun amma daga annabawa ka san maratib na waliyai martaba mafi ɗaukaka ita ce ta manzanni da annabawa daga sufa as-siddiqun sai waɗanne ash-shuhada'u sai waɗanne as-salihun yasa Allah yake hasuna ulaika rafiqa wannan shine maratib na manyan bayan Allah annabawa sai siddiqai sai shahidai sai salihai to daga annabawa babu kuma sauran wata martaba da bata kuskure siddiqai suna yi shuhada'u suna yi as-salihuna suna yi falaysu bi ma'sumin wa hadha fi dhunubil muhaqqaqa wa amma mataru fi shine kai ibn tumiya ya ce to amma abinda zaka lura wannan hadisin da muka karanta hadisin amr bin al-as ya nuna mana cewa idan musulmai gaba daya duk wata martaba ta musulmai as kuna shuhada as-salihun ya zama sun yi iya kokari fatarata ne suka dace da gaskiya lada biyu ne wa tarata ne sun yi kokari su dace da gaskiya suka yi kuskure fa'iza tahadu fa asabu falahum ajran abinda annabi ya faɗa ke duk wanda ya dage yayi kokarin ya dace da gaskiya Allah zai rubuta mishi lada biyu Koda kuwa ya eh, abin nan koda kuwa bai dace da gaskiyar ba ba zai samu zunubi ba fa idza ijtahadu wa aqahu falahum ajrun ala ijtihadihim idan mutum yayi kokari ya dace da gaskiya bai dace ba akwai lada saboda kokarin da yayi ya ga cewar yayi riko da yayi riko da umarnin Allah da na manzon Allah wa qat'uhum maghfurun lahum kuma kuskuren fa Allah kuke ya gafarta kaga wannan hadisin ba shakka yana daga cikin hadisai waɗanda suke ƙarfafa mana shiga aikin alƙalanci ai idan ka lura ya fara magana ne akan hadisai waɗanda suke tsoratar da mutum game da shiga aikin alƙalanci a nan fa sai ya ƙarfafa mana ya kwaɗaitar da mu shiga aikin alƙalanci domin idan aka ce ka gyara niyyarka ita ce farko ka zama mai ilimi akan alƙalancin wannan shine gaskiya ka samu training yaya ake alƙalanci kana da basira kana da ilimi ka dace alhamdulillah kar ka samu matsala matukar ka dace da waɗannan kwaliti da ake zaɓen mutum a bashi alƙalanci na biyu ba duk sa'ilin da za ka yi hukunci to sai ka yi iya ƙoƙari ka gyara niyyarka saboda ka ga wannan hukuncin ka yi shi daidai hukuncin Allah da na manzon Allah to idan ka gyara wannan niyyar kar ka damu da kuskure da aka samu Allah zai gafarta maka wannan ba shakka yana cikin hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu game da al'amarin alƙalanci ala Muhammad على محمد وعلى آل محمد كما صليت Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم inda حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك كنت مجيد شكرا الحمد لله سيما جاء حديثنا بير وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنكر حديث لك أبو بكرة asali sunansa nufai ubinul harisi a sakafi. wani sahabi ne mutumin ta'if Allah ya ƙara masa yata ƙala sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzon Allah ya kulu yana cewa la ya hakumu ahadun kada wani ya yi hukunci bai na isnaini a tsakanin mutane biyu wa huwa ghadban alhali yana da bacin rai alhali yana cikin fushi to kaga wannan ma yana tabbatar mana tsarin alƙalanci a sunnar manzon Allah wannan yana daga cikin hadisai da suke bayani game da ladubba na alƙalanci kuma wanda a kansa aka gina alƙalancin kansa hadisin abubakarata idan muka dubi wannan hadisin da kyau shi ma ya taho da kalma ta ahadun wanda ya zo da nukura wanda shi ma da umum wannan hadisin shi ma haka kamar wancan hadisin da ya gabata ne ma'anarsa kashi biyu ne idan annabi ya ce kada wani ya yi hukunci a tsakanin mutane biyu alhali yana da ɓacin rai alhali yana cikin fushi karka ɗauka wai alƙali ne ai annabi ya san alƙalai, amma bai kira sunansu ba kada wani ya yi hukunci a tsakanin mutane biyu alhari yana cikin fushi sanke kada wani ta ga shafi kowa kenan kowa ne har ka yi hukunci tsakanin yaranka tsakanin wasu mutane kai ko da bayi ne ai akwai labarin da aisha ta taɓa bayarwa allah ya kara mata yarda wani mutum musamman ya tashi ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ya zo gidan annabi wannan hadisin yana sahihu tirmidhi hadisi na 2531 kuma mun sha jin hadisin nan musamman ya taho gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama annabi ba shi dama ya shigo da ya shigo qa'ada baina yaday annabi ya zauna ma a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi sannan ya mar tambaya wato yana son ya nuna damuwarsa ta kai makura don haka yana son ya samu bayani ya rasulallah inna li mamlukin ina da bayi yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da bayi waɗannan bayin yukadzibuna ni su yi min ƙarya wa yakununa ni su ci amana ta wa ya'suna ni inna yi umarni su saba min bai jin daɗin zama da su ni kuma raina ya ɓaci ashtumuhum in zage su wa abribuhum in take su fa kaifa ana minhum to ina tsakanina da su me zai faru ne me zai faru tsakanina da su a lahira sai manzo Allah ya ce eh, to a lahira kam idan an tashi yau ma kanunka za a yi lissafin ha'incin da waɗannan bayi suka yi maka wa a sauka saba maka da suka yi kazzabu ka karyata ka sannan iqabuka iyahum nan ma za a yi lissafin kuma horon da ka musu zagin da kai sai a rubuta dukan da kai sai a rubuta kaga za a gwada cutarsu da suka yi maka da irin horon da kai kai musu sai an gwada haka annabi ce ma sai an gwada fa in kana iqabuka iyyahu bi qadri dhunubihim idan horon da kai musu ya zo daidai laifukan su kana kafafan shi kaga shikenan arabu lafiya arabu lafiya sun zage ka sau ɗari ka da ke su sau ɗari kuma dukan ya dace da yawan laifin magana ta kare ba ka da ladan rikon bawa ba ka da azaba lalaka wala alaika in ji manzon Allah lalaka wala alaika ba ka da ladan rikon bayi ba ka da azaba saboda ka kuskure wajen rikon bayi wa in kana iqabuka iyakun iyahun duna zunubihim amma idan da aka gwada laifin bayin naka da kuma horon da kai musu sai aka samu horon ka bai kai laifin su ba laifin da suka yi maka ya fi yawa a kan horon to kana fadular laka kenan kana da rara za a rubuta maka lada a filin hisabi don ka samu riba wa in kana iqabuka iyahum idan kuma horon da kai ma bayin fauqa zunubihim ya fi laifin su iktu salahu minkal fadla to manta za a za a karɓi ragowar hakkin nan saboda horon da kai ya fi laifinsu na ka za a karɓa musu haƙƙi a basu to aisha ta ce fata na harajulu mutumin nan ya je gefe a gidan annabi ya je gefe tana kallonsa faja ala ya biki ya dinga kuka wa ya tufa yana tafa hannuwa ce ashe abin da akwai akwai magana a gaba saboda shi ya ɗauka don kana da bawa za dake shi yadda ka dama ka zage shi yadda ka ga dama a'a sai Allah ya hisabi lokacin da annabi ya ga mutumin nan ya damu shine sai ya ce mar amma ta karau kitab Allah kai bawan Allah baka karanta Alkur'ani alqur'ani bane yace na karanta suratul anbiya aya ta 47 naba'ul mawazin alqist li yawmil qiyamah za mu sauke ma'auni na adalci a ranar tashin kiyama fala tuzlamu nafsun nafsun kaga shi ma zo da nukura fala tuzlamu nafsun shay'an babu wani rai wanda za a cuce shi wani abu ka auna da wannan hadisin la ya hakumu ahadun baina isnaini saboda ne saboda duk abin da ka idan za ka yi hukunci da bacin rai to karshen sa za ka yi zalunci kuma abin da zai biyo baya kenan wato wannan yana nuna mana kar ka ɗauka don za ka yi hukunci tsakanin yaranka tsakanin abokai tsakanin mutane wato ya shafi mutane gaba daya duk mutumin da zai yi hukunci to ya tabbata baya cikin bacin rai don kada ya yi hukunci da abin da ya saba ma gaskiya saboda bacin rai shine mutumin sai ya ce to wallahi ya rasulullah na yi iya tunanina sai daga hanyar da zan samu rara na lada a lahira shine in yanta bayin gaba daya kuma gaskiya ne yace ma ajidu li wa li haula'i shay'an khayran min mufaraqatihim ban ga abin da ya dace tsakani na da su ba sai face mu rabu idan na yanta su to an gama shine sai manzo ya ce wa annabi ushidukum annahum aharun kulluhum ina kafa shaida ya rasulullah waɗannan bayin nawa gaba ɗaya na yanta su to dama ka'idar ita ce idan ka yanta bawa sai Allah ya yanta ka daga wuta to kaga ya ci riban zama da bayin duk da cewar ya hore su fiye da laifin da suka yi mishi idan muka dawo ga wannan hadisin ya nuna mana cewa hukunci a cikin bacin rai gaba ɗaya annabi ya hana Allah ka samu iya kiyayewa wannan karara wanda Allah ya faɗa kuma in ka dubi hadisin mu ci gaba yace muttafaqun alai hadisin yana sahihul bukhari halil yaqbil qadi aw yufti wa huwa gadban shi al Bukhari ba ma alkali ba al-Imam Bukhari yace malami ya amsa fatawa yana cikin bacin rai bai dace ba tambaya ma in za a maka karka ba da amsa in dai kana cikin bacin rai Ka ce a bari kai gaba kaga kenan duk wani hukunci ba wai sai alkalanci kawai ba hadisin 6739 haka nan sahihu muslim babu la yaqbil qabi wa huwa ghadban duka dai Eh, waɗannan manyan malamai al-Imam Bukhari da Muslim kowa ya yi masa babi musamman saboda bayanin falala da kuma muhimmancinsa a riwaya ta al-Imam Muslim kaga anan annabi ya ce eh, la ya yahkumu ahadun bayna isnaini wa huwa gabuban to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbiyanna hakamun to kaga wannan shine yasa hadisin sai ya takaita ga alƙalai ya fi aiki akan alƙalai la ya yanna hakamun baina isnaini wa huwa gabba kuma hadisin yana da labari abin da ya faru shi wannan sahabin abubakarata shine nufai ubin haris al saqafi yana da yara yana da yara ɗaya daga cikin yaransa ne ya ba da labarin wannan hadisin sunan shi abdurrahman bin abi bakarata abdurrahman bin abi bakarata shi abu bakarata wannan sahabin a bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya koma zama a basra a nan basra ya zauna to yaransa kuma allah ya ba su ilimi daga cikin yaran yana da wani yaro da ake kira ubaidullah bin abi bakarata shi wannan yana da ilimi sai zama shugaban ƙasa ya ba shi alƙalanci ya naɗa shi alƙali a wani gari da ake kira sijistan sijistan a yanzu ya shafi wasu yankunan afghanistan da kuma pakistan kasan bisa canjin zamani a wancan zamani babu wani afghanistan babu wani pakistan kamar yadda kake jin sunayen kasashe a yanzu a zamanin da babu ce ma wani faransa wani italiya wani jamus A'a da babu sunayen kasashen a zamanin da daban ne haka ma tsarin iyakokin kasashen daban ne to a wancan zamani gabacin iran zuwa ga afghanistan da pakistan yanki ne guda mai zaman kansa da ake kira sijistan wannan yankin to sai shugaban kasa ya nada dan wannan sahabin shine ubaidullah bin abi bakara aka naɗa shi ya zama alƙali a wannan yankin na Sijistan. Baban shine sahabi, shine Abubakarata. Abubakarata sai ya kira ƙanin wannan alƙalin shine Abdulrahman wanda ya ruwaito wannan hadisin. Sai ya ce ka rubuta wasiƙa ka aika ma wanka ga hadisin manzon Allah da naji wannan shi da gudunmawa na gare shi. Kaga uban yana ba da gudunmawa ga ɗansa, ɗansa ya zama alƙali. ɗansa ya zama alkali saboda haka sai ya ce maƙanin alƙalin rubuta wasiƙa ka aika ka aika mar to shi ne yake ba da labari yake ka taba abu bakarata ila ubaidu labin abu bakarata wa huwa qadin bi wannan tamamul hadisi yanzu ya yazo a sahihu muslim kenan Don riwaya da ya kawo a nan ya dasko ta ne daga riwaya ta al bukhari amma a sahihu muslim al ya kawo labarin kamar yadda hadisin yana al-musnad yana littafan hadisi da yawa to abin da ya rubuta aka ce abubakar ta ce a rubuta mar bi Allah ta ya bayna isnaini wa an tagagubat kar ka yadda yi hukunci tsakanin mutane biyu alhali kana cikin ɓacin rai fa inni sami'tu nabiyya saboda na ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa la yaqdiyanna hakamun bainan nasu wa huwa ghadban kada wani mai hukunci yayi hukunci tsakanin mutane biyu alhali yana cikin fushi wannan shine abin da ya kamata a ce mun yi koyi da shi wato duk mutumin da kaje an ce ya zama shugaba to nasiha ka da shi wato shine ya yi riko da hukuncin Allah da na manzon Allah ya kiyaye abin da zai sa ya haɗu da Allah a cikin yanayi mara kyau don haka uban ya rubuta wasiƙa ya aika ma ɗan wannan wasiƙar tunda sahabi ne ya aika ya ce na ji manzon Allah ya ce magana ta ƙare shi sa sai malamai suka ɗauka aka sa ashe kenan ga wani hukunci da aka samu daga manzon Allah in ka dubi littafai da dama kamar su taisirul allam sharhi na umdatul akam na al-imam bassan eh, juz'i na biyu shafin 191 yace la na bai baina ahalin ilmi khilafan fi dalika wannan hadisin sai zama ka'idar duk musulman duniya sun yarda da ita babu wani musulmi da bai yarda da wannan ba babu shakka hadisin annabi ya tabbata babu kyau kai hukunci kana cikin fushi aka ga kullun aikin da muke yake na ai dama abin da ke sa ka ga an raba mutane faɗa saboda hukunci da fushi amma da lokacin da ka ji ranka ya ɓaci to kar ka yi hukunci kar ka yi magana manzon Allah ya hana saboda duk sa'in da zaka yi wannan hukunci to wannan fushin sai yayi tasiri ma hukuncinka me yasa aka samu illa nan dalili don malamai suna la'akari da illa illatun nahi anil hukumi halal gababi me yasa aka ce kar mutum yayi hukunci yana cikin fushi ai saboda fushin zai yi tasiri ma hukuncin to karkashin nan aka samu kiyasi dalilin haka yasa aka samu kiyaci zaka gani a littafan usul kamar ihkam eh, kitabul ihkam fi usul al ahkam na imam al ahmadi eh, eh, yana juz'i na uku shafin 286 kamar sharhin umdatul ahkam na ibnu daqiq al id ko kuma sharhin al bukhari na ibnu daqiq wanda ya zo ibn hajar ya ɗauko bayanin sa cikin fathul bari yana mujallar goma sha uku shafi ɗari sittin da takwas malamai suka ce fihi nahayu anil hukmi halatal ghadabi da farko abinda hadisin ya nuna mana kar a yi hukunci ana cikin bacin rai to sai mu dubi illa ce illa lima ya hasulu bi sababihi min tagayyu saboda bacin rai da ka samu ya sa halinka ya canza alladhi yaqtallu bihi an-nazar tunda halinka ya canza hankalinka ma dole zai tasiri nazari wanda ya kamata a ce kayi kafin ka yi hukunci wannan nazarin ba za ka yi saboda ranka ya karkata ma gefe guda saboda ɓacin rai fala ya hasulu istifa'u hukumi alal wajhi Dan haka babu yanda za a yi ka adalci a wannan hukunci. don duk sa'ilin da mutum ransa ya ɓaci to hankalinsa ya karkata ga gefen da ya rinjaya wannan ya shafi ɗabi'a ta ɗan adam shi yasa aka ce ka bari hankalinka ya kwanta ka bari hankalinka ya kwanta wanda duk malaman sunna sun yarda da wannan to shine ibnu zaki ke da littafin ihkamul ahkam a sharhun umda wanda yana mujallar nabi shafin 656 yake wa zalika lima ya hasilu lin nafsi bi sababihi idan dan adam ya samu kushi ko ya samu bacin rai to ana samu abin da ake ce ma at-tashwish yana rikicewar tunani rikicewar tunani har ma mutum ya kasa gane abin da ya dace ya yi ko ya hukunta abin da bai dace ba almujibul ikhtilalin nazar wa adami istifa'ihi alal wajhi ko da za ka yi gaskiya idan ranka ya ɓaci babu shakka ba za ka yi ta daidai a ce ka yi wannan gaskiyar lokacin da hankalinka yake kwance ba to dalilin haka a dalilin haka aka samu kiyasu mabinna ala mabinna wanda malaman su sun san da wannan a dalilin karkashin wannan kiyasu mazinnatin ala mabinna an yi kiyasin abinda ake hange da wani abinda ake iya hange wanda abubuwa guda biyu dinnan suna dacewa ta hali guda misali tunda annabi ya ce kar a yi hukunci ana cikin fushi fushi yana canza hali ko sai mu duba cikin ɗabi'a ta ɗan adam fushi ne kaɗai sai aka gane annabi ya faɗi guda ne sai ya bar mu muyi tunani game da sauran saboda shi manzon Allah yana ɗora mutane ne akan dalili kurum ba zai zauna yi maka bayani gaba ɗaya ba amma in ya baka dalili wannan dalili an ce ishara ta isa mai hankali to sai malamai suka gane idan aka ce karka yi hukunci kan fushi to alju'u yunwa ma tana tasiri irin na fushi wal aqashi kishi ma haka mushawwishun lil yana rikitar da hankali mutumin da yunwa ta ishe shi aka ce ya hukunci babu shakka zai iya hukunta abin da ba daidai ba yanda bacin rai yake tasiri ma hukunci haka yunwa da kishi suna yi falau ba ma al-ghadab wal ju' da na faɗa idan sadafa haka sai aka ce to amma idan mutum ya yi hukuncin alhali yana cikin bacin rai ai kaga annabi ya hana kada mutum ya yi hukunci alhali yana cikin bacin rai to idan aka samu alkali ya yi hukuncin kuma da bacin rai ba shi wannan hukuncin za a soke ko kuwa ba za a soke ba abinda za a duba shi ne ya dace da gaskiyan ko bai dace ba don ba abin mamaki ba ne hukunci yana cikin ɓacin rai ɗin kuma a samu ya dace da gaskiya saboda haka idza sadafa dafa haƙƙa, idan yayi hukunci da ɓacin rai amma aka dubi ƙara sai aka ga hukuncin ya dace da gaskiya sai a bashi haka amma duk da haka ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka a maimakon ya samu lada me zai samu zunubi Allah ya samu gani kaga wannan shi ke tabbatar mana tsarin alƙalanci idan kana so ka dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba wannan hadisin bane ibn daqiq al yace wa kad warada fi ba'd al-ahadith ma yadullu ala zalika akwai dalilai da aka samu daban-daban wa ka annal ghadaba inma khussa me yasa annabi ya keɓe fushi kawai bacin rai li shiddati istila'ihi ala an-nafs saboda ɓacin rai ya fi tasiri marai akan yunwa da kuma kici saboda ita yunwa tana da matakai amma ɓaci ne bai da shi idan ran mutum ya ɓaci yakan ɓaci ne gaba ɗaya don haka yana iya hukunta komi amma yunwa fa tana iya zuwa mutum kaɗan kaɗan za ka iya samun yunwa da ta same shi ƙarama ce ba wata mai yawa ba ce amma ɓacin rai kusan matsayinsa guda ne shi yasa sai annabi ya ɗauko misali da ɓacin rai maimakon ya ɗauko bayani game da yunwa da kishi wanda duk suna tasiri ma wato tunani wasu ubatu mukawamati da kuma wahalar wahalar wato magance ɓaci rai ɗin ta inda mutum zai iya tabbatar da gaskiya wannan ba shakka kamar yadda na ce idan ka dubi idan ka dubi littafin da aka yi sharhin waɗannan hadisai musamman umdatul ahkam a eh, tafirul allah sharhi na umdatul ahkam za ga malamai yana bayanin ittifaqin malaman sunna gaba daya har ma al-imam shafi'i Allah ya masa rahama akwai littafin sa kitabul ummi yana mujallal shida shafi'i da 99 al-imam shafi'i yace wa akrahu lil hakim ay hukuma huwa ja'iun ni ban ga dacewar alƙali yayi hukunci yana cikin jin yunwa ba ba ma yunwa ba al'imamu shafi ya ce auta ibn idan ma ya fara hamma ya ji ya gaji gajiya ma in ta maryawa to alkali ya rufe ƙara ya tashi daga kotun au mashgulun bil qalbi ko ya ji zuciyarsa ta karkata ma wani abu kamar misali yana da buƙatar yayi wani abu yana da buƙatar wani abu ta buƙatar tunanin abin ya shigo zuciyarsa to ya jingina wannan ƙara kada ya hukuncin sai ya gama yace fa inna zalika yughayyiru kalba. saboda duk waɗannan suna tasiri ma zuciyar dan adam Allah ta mu iya koyi da sunnar annabi wannan kaga hadisi na ya tabbatar mana wata ka'ida ta alƙalanci wanda yana daga cikin ladubba to sai ladabi na gaba wa an aliyin radiyallahu ta'ala anhu an karɓi hadisin daga sayyiduna ali radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda ƙala. qala rasulullah sayyidina ali yace manzon Allah ya ce idza taqaba ilayka rajulani idan mutane biyu sun kawo ƙara gare ka shine ƙaba ilaika. annabi yana koya masa sayyidina ali alƙalanci salawatullahi wa salamuhu alayhi to sai annabi ya ce fala taqbil lil awwali kar ka yi hukunci wa mutumin farko hatta tasma'a kalamal akari har sai ka ji magana ɗayan kada ka yi hukunci ga mai ƙara sai ka saurari wanda ake ƙara Allah ka samu iya koyi da annabi sau kai duk wani ilimi wallahi na bayan na manzon Allah kuma duk wata karantarwa da ake fatan a cimma alkhairi wallahi sai an dawo ga sunnar manzon Allah waɗannan abubuwa da kake gani annabi ya karantar da su wallahi duniya ba ta san da shi ba sai da manzon Allah ya so hatta kafirai ai tsintar alkhairin islam suka yi suka gina nasu ƙasashe ba wai karka ɗauka wai sun tsara ne a'a daga musulunci suka samu manzon Allah ya faɗi wannan kaga idan za ka yi idan za ka yi hukunci annabi yake ga mu sayyidina ali ta taqaba ilayka rajulani mutane biyu sun kawo ƙara gare ka fala taqbil awwali, awwal karka yi mana farko hukunci hatta tasma'a kalam al akhar sai ka ji magana ɗayan to sai manzon Allah ya ce idan har ka ji fa kai tadri kaifa taqbi za ma ka san ya za ka yi alƙalanci magana ta ƙari shine qala aliyu sayyidina ali sai ya ce fama ziltu qawiyan ba'du ban gushe ba ina alƙalanci tun ranan tun daga ranan annabi wato ya gaya mun laƙanin alƙalanci an gama to da ka sai na alibai tsoron a kawo ƙara gabansa Allah ya ƙara masa yarda sai ce rawahu ahmad wannan hadisin yana al-musnad shine hadisin 882 wa abu dawud al-imam abu dawud ya ruwaito yana babu kaifal qaba'u amma yanda hadisin ya zo ba hakan cikakke ya kawo labarin ba eh, ibn hajar yakan yi mahadisai kwaskwari ma saboda kan littafin ya yi girma wato abin da na ali ya faɗa cikakken magana yanda hadisin ya zo a sunan abi yana babu kaifal qada'u sunan babin kenan Alimam abu da ya ce yaya ake alƙalanci yaya ake alƙalanci sai kawo hadisin na ali ba sai ka je ka koya ba ga abin da ya faru da manzon Allah Sai sayyidina ali ya ce ba afani rasulullahi ila yaman ana nan ranar sai manzon Allah ya ce a kira masa sayyidina ali da aka kira sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda manzon Allah sai ya ce to zan tura ka yaman in ka tafi yaman alkali za ka zama sai na ce a'a ya rasulallah ne na ɗaya za ka tura ni wata ƙasa in yi alƙalanci wa ana hadisu sinni alhali ina matashi ina da ƙarancin shekaru kasan akwai abin da eh, ake cewa abin da babban mutum ya hanga yaro ba zai hange shi ba wato daɗewa yawan shekaru yakan sa mutum ya samu basira ya samu ilimi don haka yasa ko da mutum ba shi da ilimi bai yi karatu ba idan aka ce maka ya samu shekaru to zaka ga yana da wata ƙwarewa ta musamman saboda yawan mu'amala da mutane shi ne sayyidina ali ya ce to ni ba ni ma da yawan shekarun ban yi mu'amala da mutane bare har a ce zan iya hukunta wani al'amari idan aka ce wa mutum matashi ne to kaga ba da abin da wato manyan mutane suke da shi na hange na kwarewa na basira al'amari na rayuwa wato yana nufin kalilu tajaribi don abinda ake ce ma a tajarub shine wato gwagwarmaya ta rayuwa yau da gobe ya sa ka san wani abu don haka za ka ga babban mutum sai ce karkai kaza alhali bai taba karatu ba bai yi makaranta ba amma zai ce kar kaza don in kai kaza ba za ka ji daɗi ba saboda me rayuwa daɗewar da ya yi ya ga ire-iren waɗannan abubuwan don haka idan kai ma ka ji wannan hanyar ba za ka kai labari ba to sai na ali ya fahimta kuma yana da ƙarancin ƙwarewa shine kalilu tajarib sai ce na ɗaya kenan za ka tura ni alƙali ni matashi na biyu wala ilma li bil qaba'i ban da ilimin alƙalanci kwata-kwata amma kuma ka ce in je yaman in kama alƙalanci shine sai manzon Allah ya ce kalmar da annabi ya faɗa inna Allah sayahdi qalbaka Allah zai shirye zuciyarka ali wa yusabbitu lisanaka kuma Allah zai tabbatar da harshenka Allah zai shirye zuciyarka kuma Allah zai tabbatar da harshenka an gama dama abubuwa guda biyu ne ai zuciyarka idan ta zama shiryayya harshenka ya iya tabbata akan gaskiya ai an gama abubuwa guda biyu ne dama saboda ka annabi ya faɗa mara faga wannan shi ya nuna maka idan aka ce ma annabi ya tura ka ka karantar kar ma ka tambaye shi me zan karantar ka je kawai manzon Allah ya san me Allah zai saka karantar kuma abinda duk zaka faɗan gaskiya ne saboda ai kai dan sakon dan sakon Allah kaga Allah ba zai bari kai ka ji kunya ba to sai annabi ya ce mar duk da haka Tun da ni na tura ka na tabbatar Allah zai shirye zuciyarka kuma Allah zai tabbatar da harshenka amma barin ba ka laƙani na alƙalanci wato abinda manzon Allah yake nufi kenan fa idza jalasa baina yadayka al-khasmani wannan ita ce riwaya ta al-Imam Abu Dawud khasmani kaga anan yace rajulani idan masu jayayya mutum biyu sun zauna a gabanka wato wani ya kawo ƙara kenan fala taqbiyan kar ka yi hukunci hatta tasma'a min al sai ka ji daga ɗayan sai ka saurari bayanin ɗayan kama sami min al-awwali kamar yadda ka saurari bayanin mutumin farko sai manzon Allah ya ce fa innahu ahra an yatabayyana lakal qaba'u to idan har kai haka to wannan shine mafi sauƙi ta inda yanda zaka yi hukuncin ma zai bayyana gare ka to daga nan fa shi ne sannan alifai shi kuma ya ba da sharhi ya ce fa ma ziltu qawbiyan ban gushe ba ina alƙalanci a wata riwari ya ce ma shakaktu fi qaba'in ba'adu bayan wannan ranan ban taɓa shakkan alƙalancin da na yi a rayuwata ba ji sai na ali Allah ya ƙara masa yarda to mu ci gaba ya ce wannan hadisin al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wa tirmizi da kuma al-Imam wa Hafsanahu. kuma al-Imam ya ce hadisin yana da kyau idan kaga Ibn Hajar ya kawo wannan kalma to shi ma yana ganin hadisin yana da kyau kenan yana babu ma ja'a fil qadi la yaqdi bayna al-khasmayn hatta yasma'a kalamahuma sunan Tirmidhi asali a riwaya ta al-Imam Tirmidhi an aliyin sayyiduna ali yace qala li rasulullah manzon Allah ya ce min idza taqaba ilayka rajulani idan mutane biyu sun kawo ƙara gare ka taqaba ilayka rajulani kaga ita ce riwayar da ibn hajar ya kawo a bulugul maram sai ce fala taqbi lil hatta tasma'a kalam al akhari fa sawfa tadri kaifa taqbi wannan lafazi riwaya ce ta Imam Tirmidhi wancan da na karanta ita ce riwayar al-Imam Abu Dawud kuma duk hadisi guda ne hadisin yana sunan Abi Dawud yana sunan Ibn Majah yanda hadisin yana sunan Ibn Majah ba afani Rasulullah ila yaman manzon Allah ya tura ni kasar Yaman fa kuntu sai nace ya Rasulullah ba'athani ya Rasulullah ka tura ni kasar Yaman wa ana shabun aqbi bainahum ina saurayi in zama alkali wala adri ma malka ba kuma ni ban ma san me alƙalanci ba wannan riwaya ta ibnu majah kenan lokacin da sayyidina ali ya faɗi haka sayyidina ali ya ce fa baraba bi yadihi fi sadri sai manzon Allah ya daga hannu sai ya bugi kirjin sayyidina ali da ya buga da ya buga sun makala sai annabi ya ce Allahumma hdi qalbahu wa sabbit lisanahu ya Allah ka shirye zuciyarsa kuma ka tabbatar da harshensa kaga an gama yanzu idan aka ce annabi zai tara sahabbai ya musu training a samu workshop na alƙalai kafin a tura su ai kaga za a ɗauki shekaru to dama da yake annabi Allah shi ya aiko shi ai an gama wake da ilimin ai Allah ne wake da shiriya ai Allah ne sau da ka sai Allah ya ɗauki shiriya da ya ba manzo Allah ya ce ba su an gama don haka da sayyiduna Ali ya tafi yace wallahi da an kawo kara sai in ga kaman dama can ni alƙali. ne Allah sai ya buɗe basira sai na Ali saboda wannan addu'a ta manzon Allah shi ne sai na Ali ce fa ma shakaktu ba'du fi qaba'in baina isnai ban taɓa shakka ba tun daga ranan game da alƙalanci tsakanin mutane biyu hadisin yana sunan nasa'i kaga kenan ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito yana a sunan kubra na imam nasa'i hadisin ishirin. mu ci gaba ya ce wa ƙawahu ibnul madini kuma ibnul madini ya ƙarfafa wannan hadisin in ji ibn hajar waye ibnul madini shine aliyu ibnul madini ana ce mar amirul mu'minin fil hadis idan ana batun ilimin hadisi dama shine makura kuma shi kansa almajirin ah, almajirin ibn wahabin ne abdullahi ibn wahabin wanda shi ma almajirin al'imamu malik ne Allah ya kara musu Allah ya musu rahama sannan akwai al'imamu yusuf ibn majishun al'imamu bukhari ya rawaito hadisi ta wajen ali ibn madini al'imamu bukhari hadisan ma da ya rawaito na ali ibn madini suna da ɗimbin yawa kwarai yana daga cikin malaman da ya fi yawaita riwaya gare su haka nan al'imamu ahmad al'imamu abu dawud to amma abinda zai gwada maka darajar wannan malamin wanda shi yasa ibn hajar ya ce ali ibn madini ya ƙarfafa hadisin nan don ya nuna maka masanin hadisi a tarihi irin aliyu ibn madini ya tabbatar wannan hadisin ya inganta waye aliyu ibn madini wallahi saboda iliminsa da imam abu dawud da al'imamu ahmad bin hanbal ba sa kiran sunan shi ba sa kiransa aliyu sai da ake ce ibnul madini kur saboda girmamawa game da ilminsa, wanda za ka gani a tarjama shi to eh, yana nuna mana wannan labarin na sayyidina ali gaskiya ne saboda fitattun masanan hadisi a tarihi sun yarda da shi shine yace wa sahahahu Ibn hibban kuma al-imam hibban ya inganta shi wannan hadisin ya zo da hanyoyi daban-daban masu ɗimbin yawa babu shakka don haka za ka ga takarijinsa yana sahihu tarmizi hadisin 1331 sahihu ibn maja hadisin 1883 yana irwa'ul galil hadisin 2667 tafan hadisi da yawa a littafin aunul ma'bud to ga hadisin nan kamar misali in ka duba me annabi yake karantar da mu annabi yake ma sayyiduna ali yana koya mar yanda ake alƙalanci idan mutane biyu sun kawo ƙara gabanka kar ka yi hukunci kada ka yi hukunci hatta tasna'a kalam al-akhir me yake karantar da mu dalilun ala annahu yahrum ashe Eh, tunda da yake yake kada ka yi ai kaga haramun ce haramun ne ga alkali ya harumu alal hakim an yi hakuma qabla sama'i hujjati kulli wahidin min al haramun ne ga ga alkali yayi hukunci ba tare da ya saurari sassa biyu ba haram ne wastifali ma ladai bayan ya saurara sai ya tantance kuma gaskiyar kowanne ai saboda magana kawai ba ta isa hujja ko albayyinatu liman idda'a kaga kenan ba wai dan mutum yayi korafi shikenan ka faɗa an yadda sai an tabbatar shi ake cewa al-istighfar sai an tabbatar da gaskiyar kowa to nan ne ake samun al-ihata nan ne ake samun gamsuwa game da al'amari bi jami'i kafin nan sai yi hukunci don haka haramun ne kaga kenan yin hukunci kafin a saurari ƙara kafin a bi ba'asi haramun ne al-imamu shaukani a littafin ne lulafa yana mujallar takwas shafi na 316 yace idza fa idza qaba qabla as-sama'i min ahadi al-khasmayn to yanzu misali tunda annabi ya ce masa yana ali kada yi, to misali inda a ce mutum wani zai kawo ƙara wani ya kawo ƙara kotu sai a yi mar hukunci kafin a saurari wancan ina hukun ina matsayin wannan hukunci ina matsayinsa shine sai ya ce fa yakunu batilan wannan hukuncin na alƙalin a ɓace yake babu shi saboda ka kana da damar ka ɗaga ƙara fala hu kabuluhu kana da damar ka ce baka yarda ba ba za ka karɓi wannan hukunci da aka yi ba bal ya yatawajjahu alaihi naqbuhu ba ma haka ba al-imam shaukani yace dole ga wannan alƙalin sai ya warware wannan hukuncin wa yu'iduhu ala al-wajhi sai ya sake hukuncin akan fuskar da annabi ya ɗora alƙalanci to kuma haka ga bayanin al al-khattabi al al-khattabi yace wannan dalilin yake nuna cewar kaga annabi ya yi magana ne akan idan mutane biyu sun zo gaba abinda zaka lura ai abin da annabi ya faɗa idza taqaba ilayka rajulan mutane biyu sun kawo ƙara kaga wannan yana nan wannan yana nan ka saurari maganan wannan baka ji na wannan ba alhali duk suna nan to ina ga hukuncin kuma wani alƙalin da zai hukunci alhali ma wanda ake ƙaran baya gurin kaga kina an yi hukunci ga wanda baya nan mu lura da kyau annabi yana magana akan mutane biyu sun kawo ƙara ne annabi ya ce kada a yi hukunci min ahadil khasumaini hatta su ma'amin kalamil akari ba za a yi hukunci ga wani ba sai an saurari ɗayan to shine al-imam al-khattabi yace wannan sai ya nuna innal hakima la yaqdi ala ga'ibi alƙali ba shi da hukuncin ya yanke hukunci akan wanda baya nan shine alga'i wanda yake absent ya zama kai hukunci ga ana ƙaran wani wanda baya ma kotun wa zalika annahu idza mana'ahu min an yaqdi li ahadi al-khasmayn wa huma hadiran domin abin da annabi yake gaya masa na ali mutane biyu na gabanka wannan ya kawo ƙaran wannan karkai hukunci ga wannan sai ka saurari ɗayan fa fil ga'ibi aula bil man'i bare kuma wanda baya nan an وذلك لإمكان أن يكون مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر ليس أن faɗi haka? فهو me. tana yiwuwa ɗayan da baka saurari sa ba hujjarsa ta fi wannan ta fi ta wannan wa tadhabu hujjatahu don haka yasa waɗannan hadisai da ibn hajar ya kawo sai ya zamanto a kansu ne aka gina alƙalanci akwai wani littafi mai albarka ba ni tsammanin akwai littafin da aka rubuta kan alƙalanci a tarihi wanda yake da muhimmanci kamar sa a zamanin farko ana kiran shi tafsiratul hukam fi usulil aqdiya wa manahijil ahkami littafin alkali burhanuddin ibn farhun ya rasu a hijira ta 536 ya fi shekara 800 rabonsa da duniya malamin nan Allah ya masa rahama kuma in ka dubi abinda annabi ya gaya masa na ali ai kamar khulasa ne na labarin da Allah da kansa ya bayar سورة صاد آية عشرين إن الله يبعد الأبار النبي داود عليه السلام إن كتب آيويا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المهراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ya ce wahdina ila sawa'i sirat me ya karar da waɗannan mutane biyu suka kawo wajen annabi dawud wanda Allah ya ba da labari ɗaya daga cikin waɗanda suka zo wajen annabi dawud ya ce inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahida fa qala akfilniha wa azdari fil khitab kaga ya ga maganar sa yake ga ma annabi dawud da ni da wannan mun samu sabani yana da awakai yana da awakai ɗari ba ɗaya ni kuma yana da akuya ɗaya tunkiya ɗaya kurum shi kuma yana da guda tis'in da tara wasu ya ce in ba shi nawa ya cika ya zama ɗari to shin wanda mutum ya kyauta faƙala in eh, ƙala me ya kamata annabi dawud ya yi ya saurari ɗayan ko annabi dawud bai yi ba kawai sai ce laqad zalamaka bi su'ali ajatika ila ni'ajihi ya cuce ka da har ya ce ka bashi akuyar ka ya hada da rashi su zama ɗari sai annabi da ya kama zafi wa inna kaseeran min al khulafa ila yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum yana zafin yana cikin zafin sai hankali ya dawo jikinsa sai ya gane ai yayi kuskure shi yasa sai Allah ya ce wa zanna dawudu annama fatannahu tafi annabi dawudu ya tabbatar yanzu mun jefa mar jarabawa ya faɗi fasta gufara rabbahu sai ne mukafaran Allah mene laifinsa ya za ka yi hukunci baka saurari ɗayan ba wa kharra an wa ana in ka dubi littafin fathu ziljalal wal ikram wannan hadisi muka karanta a ibnu usaimi a mujallar na shida shafin sittin da ɗaya ya ɗauko labarin annabi dawud wanda allah ya bayar a cikin alkur'ani sai ya kwatanta da gargaɗin annabi ga sayyiduna ali kaga ma'ana guda ne annabi ke gaya masa na ali ka yi kaza saboda shine kuskuren annabi dawud alaihi salam a rafa داود أن الله اختبره nan take annabi Dawud ya gane cewa Allah ya jaraba shi saboda ka shi yasa Allah ya ce zanna Dawudu ya ka ce zanna Dawudu kana saboda kalmar azzanna tana zuwa da ma'anar al-yaqin to ibnu kathir a tafsirin waɗannan ayoyin ya kawo bayanin cewa duk malaman tafsiri zaka ga suna ɗauko labari na banu Isra'ila wanda in ka duba zaka ga ba shi da alaka da abin da Allah ya faɗa shine bayan ya faɗa yake cewa al'aula an yuktasara ala mujarradi tilawati hadhihi alqissa yanda Allah ya faɗa haka shine laifin annabi dawo domin idan ka dubi aya ta 26 suratu fat mai Allah ya ce ya dawo dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane wala tattabi'il hawa karka bi son rai kaga karka bi bacin rai me yasa malamai suka ce karka yi hukunci alhari kana cikin bacin rai saboda labarin da wannan ya bayar sai ya tada hankalin annabi dawud nan take annabi dawud ya yi zafi yaya mutum ne akuya ɗari ba ɗaya ko kai ne aka zo ƙara da irin wannan bayani ba shakkaranta zai ɓaci wannan son zuciyar ya yi yawa akuya ɗari ba ɗaya ka ce wai me akuya ɗaya ya baka ka cika ya zama ɗari wannan son zuciyar ya kai makura to amma daga lokacin da ka ji ranka ya baci sai ka ce to ku bari sai zuwa ranar kaza ku dawo za a yi hukunci ko ko ka saurari ɗayan wannan shine abin da annabi dawud bai yi ba kuma shi sa Allah ya kira shi ya gargaɗe shi mu ci gaba ya ce wala hu shahidun an samu riwaya da ta zama mai shaida inda al-hakim a riwaya ta imam al-hakim min hadisi ibni abbas wanda ya zo ta riwayar Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda amma hadisin ba shakka yana da rauni illa dai akwai riwayoyi da aka samu waɗanda sun inganta babu shakka ta hadisin Abdullahi bin Abbas kamar misali hadisin al-Imam Bukhari yana babu al-Qurra'i min ashabin Nabi kuma yana sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah da al-Musnad Abdullahi bin Abbas yace khatabana Umar wata rana sayyidina Umar yayi hutuba ala minbari rasulillah yana kan mimbarin annabi Muhammad a garin Madina wato lokacin sayyidina Umar yana shugaban musulmai sayyidina Umar ya faɗa akan mimbari yayi hutuba duniya ta ji gaba daya sayyidina Umar yace aliyun radiyallahu anhu akbana dukkan musahabbai babu wanda ya kai mu kwarewar alƙalanci kamar sayyiduna ali sayyiduna umar ya faɗi wannan akan mimbari sayyiduna ali ya um, sayyiduna umar ya faɗa sayyiduna umar ya ce wa ubayyun aqra'una kuma duk sahabbai gaba ɗayan mu babu masanan alqur'ani a cikin mu kamar ubayyu bin ka'ab inda sayyiduna umar akan mimbari to wannan riwayar ma ta zo ta hadisin abu sa'id al-khudri kuma akwai riwaya da zo ta Abdullah bin Mas'ud wanda shi ma ya tabbatar Abdullah bin Mas'ud ya ce kunna na tahaddasu mu a garin Madina bayan rasuwar manzon Allah mu sahabbai muna magana Aliyun ibn Abi Talib yace inna aqba ahlul Madina in ana neman wanda yafi kowa iya alƙalanci to ba kamar sayyidina Ali ba shakka inda za mu karanta waɗannan hadisai suna da yawa wanda aka samu kaga wannan riwaya ce ta Abdullahi bin Abbas wanda ya kawo a nan dan ya nuna maka babu shakka sai na Ali ya samu addu'a daga bakin manzon Allah saboda kai sa babu wanda ya kai sayyiduna Ali iya alƙalanci akwai ma hadisin Anas bin Malik wanda ya tabbatar annabi da kansa ya faɗa annabi ya kirga sahabbai kowa da irin kyautar da Allah ya bashi yace arhamu ummati bi ummati abubakar manzon Allah yace duk al'umma ta wanda ya fi tausayi babu kamar sayyidina abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar duk al'umma ta babu wanda ya fi tsananin riko da addini kamar sayyidina umar haka manzon Allah ya faɗa wa afdaquhum haya'an usman duk sahabbai na babu wanda ya fi tsananin kunya kamar sayyidina Usman sai manzo Allah ya ce wa aqbahum Ali ibn Abi Talib babu wanda ya fi su iya alƙalanci kamar sayyidina Ali ibn Abi Talib wa aqra'uhum bi kitabillah Ubay bin ka'b wanda ya fi sanin alqur'ani shine Ubay bin ka'b sai manzo Allah ya ce a'lamuhum bil halali wal harami mu'az ibn jabal babu malami wanda ya fi sanin hukuncin Allah na shari'a kamar mu'azu dan jabal shine jagoran malamai gaba daya afrabuhum zaid bin sabit babu wanda yafi ilimin rabon gado kamar zaid bin sabit sai manzo Allah ya ce ala wa inna li kulli ummatin amina kowace al'umma da amininta wa aminu hadhihi al'umma aminin mu shine Abu Ubaida bin al jarrahi. kaga ya gwada cewa kowane sahabi da irin darajar da ya samu kowane sahabi irin kyautan da Allah ya bashi kuma ba sa hassada akan haka ai kaga sai na Umar shi da kansa akan mimbari yake faɗa ko da yake bai karanta hadisin ba illa ya mana ishara da shi yace yana al-mustadrakul imam al-hakim waɗannan hadisai kamar misali riwayar Anas bin Malik din nan tana silsilatu sahiha hadisi na 2224 ina sahihu mawarid al hadisi na 1863 babu shakka babu wanda ya kai sayyiduna Ali bin Abi Talib ilimi na alƙalanci a tsakanin sahabban manzon Allah Allah ya ƙara musu yarda اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك